أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكأف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً إذ أوى الفتية إلى الكأف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكأف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبف منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya san komai yake kaddara komai yake gudanar da komai ba wanda ya isa ya ce komai cikin ikonsa da ya dasa da amincewarsa ya kaddari rayuwar mu zuwa wannan rana ta yau ta lahadi ko bakwai ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya yi daidai da goma sha biyu ga watan biyar gregorian kalanda 2019 ubangiji madaukakin sarki ya sake haɗa fusakunmu don ci gaba da tafsirin alkur'ani muna masu addu'an Allah ta'ala ya sa abin da muke karantawa ya zamo mai amfanar ya shiga cikin zuciyarmu ya amfane mu muna addu'an kusakulanmu mu Allah ya yafe mana Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya karba mana Allah ya karba mana Allah ya sa kada mu shaki shirwan banza Allah ya raba mu da ganin bakin ciki duniya da lahira sirran wa jahara bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana yan uwa mata yau insha Allah za mu ci gaba inda muka tsaya jiya cikin wannan sura suratul kafi ai dai jiya mun ji ayoyin da suke magana akan shirka da illan shirka ko kuma Allah ya ba mu labarin yanda rayuwa take duk halin da mutum ya tsinci kansa a ciki dan ya ga yana jin daɗi Allah ya yi ne dan ya jarraba shi ko ina fata mun fahimci waɗannan ayoyi na jiyan to yau kuma insha Allah za mu shiga cikin kissan wannan da Allah ta'ala ya ba mu labari da Allah ta'ala ya aiko manzon Allah kuna ji da ubangiji madaukakin sarki ya aiko manzon Allah yana wa'azi wasu daga cikin yahudawa sai suka ce yanzu abin da za a yi wannan annabi ibn ishaq ya ce anna quraishan ba'isun nabir bin al-harith wa uqubata bin abi mu'aytin ila ahbar al-yahud wa qalu lahumā salākumā am muhammadin wa siblana sifatan wa akhbaran suka ce yanzu abinda muke so mu ji abinda quraishawan suka yi suka samu manya-manyan su shugabanninsu suka ce wannan yaron muhammadu da ya dame mu da wa'azi mu je mu tambaye shi ya ba mu wani labari in har gaskiya ne wanda aka ce ya san shi muna fahimta in ya san shi ya ba mu labari na ashabul kafi wasu mutane da suka shiga cikin kogo suka makale wanda suka zauna a wannan kogon tsawon kwanaki ko kuma mu tambayi manzan Allah akan abubuwa guda uku in ya ba da labari to da gaske annabi ne in kuma bai bayar ba ba annabi ba ne ai akwai irin waɗannan tambayoyi da suke yi wa manzan Allah banda ma waɗannan akwai wani mutum da ya zo daga nesa lokacin annabi yana garin makka muna ji sunan shi habib bin malik habib ibn malik ya zo ya ce ya ji labari akwai wani annabi da Allah ya aiko zai je ya ji maganan annabtan gaskiya ne ko kokariya ne yana zuwa sai ce shi yanzu abin da yake so annabi ya masa in yana so ya gamsu shi annabi ne ya gane shi annabi ne to ga shi. abu na farko da rana ne fa ya zo ya ce amma so yake annabin ya roki Allah in ya roki Allah Allah ya mai da ranan a lokacin ya zama dare sannan in ya zama dare ya zama daren ma lokacin da farin wata yake da haske ne daren sha hudu ina sannan ya haske sannan in watan ya dawo daren sha hudu watan ya sauko ƙasa sannan in watan ya sauko ƙasa ya tsage biyu bari ɗaya ta nan ɓari ɗaya ta nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya zo ya je ya tsaya a kan wani dutse manzon Allah ya daga hannu ya roƙi. Allah ya ce ya Allah wannan sako da ka bani in isar Allah ga wani ya zo kai ka san shi Allah kai ka san manufarsa Allah ka biya min bukata kan wannan wallahi yana roƙon annabi sallallahu annabi yana roƙon Allah sai ga Allah ya mai da lokacin kowa yana kallo kai sai ga dare ya zo su sai dare yayi la ilaha illallah wani abu sai Allah fa'alun lima yuridu kenan sai ga wata ya dawo daren sha hudu sai wata ya sabo ƙasa sai wata ya tsage biyu ya ce to yanzu kan kun yadda ya ce e na yadda na so mai yadda amma ba duka ba yanzu abin nake so kuma kamun yanzu akwai wani abu da yake da amuna a zuciyata abin ya damin ina so kamin bayanin menene ya ce to ai ba wanda ya san abin da ke damun ka sai Allah ya ce to ka roki Allah in dai da gaske ne nan kan zan yadda zan yi imani Ya ce to sai manzon Allah ya sake rogon Allah Allah ta'ala ya turo mala'ika Jibrilu yi wa annabi bayani wannan bawan Allah yana da wata diya ce Issa tana da jinya mai yawa kuturwa ce kuma makauniya ce muna fahimta ko sannan bayan ga kuturta ga makanta ga kulumta ga hauka ai kun ga ta haɗa abu da yawa ko ya ce to yana so annabi ya masa addu'a ta warke shi kam daga manzan Allah ya masa wannan bayanin sai ya kalmar shahada kuma ikalbi musulunci to komawansa gida da ya yi ba ya zama musulmi ba yana komawa wannan ‘yar da ya bari kuturuwa makahuwa gulguwa mahaukaciya kulmiya sai ya ji tana taryensa ita ma tana cewa ba ba oyoyo tana cewa ashadu Allah, ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi ina ce kun ji yanzu manzancin manzan Allah ya tabbata sun yi imani sai annabi ya dauko kyauta mai tsoka kyauta kun san annabi baya cin sadaka duk annabawa Allah ya haramta musu cin sadaka wata rana manzan Allah ya ga wani dabino mai kyau akan hanya sai ya dauki dabinon ya duba shi yace laula anni khashitu hada min sadaqatin la akhadtu ya ce in da ina jin tsoron wannan dabino na sadaka ba ne wallah da na ɗauka na ci amma sai annabi ya ajiye shi to a daidan wannan lokacin wasu bayi yake da shi guda uku wancan mutumin fa ya samu wasu laƙuma guda uku aka yi musu lattu na kayan arziki ya ce ku tafi ku bayin kun zamo bayin manzan Allah na bashi kyauta laƙuman sun zamo na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka abinda ke kai duk an biyo manzon Allah kyauta suka numfuso ba inda suka tsaya sai garin makka suna zuwa makka sai wani babban kafiri ya tare sai ce ina za ku je suka ce tambaya muke gidan muhammadu ce me za ku yi a mu kyauta aka kawo mu da mu da dabbobin da kuma abin da yake kayi ya ce to ai ba wata wata ni ne muhammadu suka ce a'a mun fagun annabi Muhammadu aka yi Ya ce ni ne annabi Muhammadu ni aka ce ku kawowa suka tsaya ana ta tarkoko gigikaka ƙarshe a wannan lokacin har manzon Allah ya ji labari sai ya zo ya yace yaya suka ce an aiko mu gudun annabi Muhammadu kuma ya ce shine to kenan a daidai wannan lokacin laƙuman da ke ɗauke da wannan kayan sai suka ce wa halukat kad ursilna ila Muhammad bin Abdullahi sallallahu alaihi wa sallama sai lagumin suka yi magana ina ce da yan mutum ne za a kare ta to lagumi fa to kun ga shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam za a yi masa tambaya dan kurewa sai Allah ta'ala ya bada amsa akwai tambayan da za a yi wa manzan Allah kuma ba dan kurewa ba don neman fahimta nan ma Allah ya bada amsa an tambayi manzan Allah akan jinin al'ada na mata ya tsaro na ka’anin mahidi ko azan, fata adhan nisa a fil mahidi, wala ta taqrabuhunna hatta tsohurna. ana tambayan ka manzan Allah akan me matsayin jinin al'adan mata sai Allah ya ba da amsa ce ka ce musu wannan ƙazanta ne idan mutum yana da iyalinsa kada ya sadu da ita tana jinin al'ada sai ta yi tsarki jinin ya ɗauke ta yi wanka in ji Allah ya ce idan suka tsarkaka to sai ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku ku sadu da su ina ce Allah ya kashe magana. an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yas'alunaka 'anil yatama akan marayu fa Allah ya ce kul islahu lahum khair wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum an tambayi manzon Allah a'a akan abin da ya shafi duwatsu ya tsaro naka anil jibal shi kaɗai ne a Qur'ani kafin a tambayi annabi kafin su zo Allah ya bawa annabi amsar duk kowanne da kulkul ya zo amma wannan na suratu qaha Allah ce fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafan la tara i iwajan wala amta kace Allah zai nike duwatsun da manzon Allah ya magana akan tashin alkiyama suka ce to kana kafirai fa suka yi izgidi suka ce kana magana akan tashin alkiyama to yaya Allah zai da duwatsun ma shi ma ai duwatsu kan sun fi karfin kowa sai Allah ya ce ka gaya musu yansifu har rabbi nasfa Allah zai nike duwatsun ne nikewa sai ya mai da su gaba daya su zamo dare ta ko ina a nike baka ganin tudu baka ganin kwari kafin su iso su yi tambayan a manzon Allah ha Allah ya turo dan aika ya bawa annabi amsa an san suna tambaya annabi yana ba su amsa to anan kuma sai ya zo daga maganganun malamai suka ce suka ce a tambayi manzan Allah akan labarin abubuwan nan guda uku abu na farko saluhu an fitiyatin zahabu ila dahar mu tambaye shi akan waɗannan matasa da suka tafi zuwa ga abin da ya shafi wani abin da ya shafi wani zamani da suka tafi suka bar wannan gurin sannan abu na biyu saluhu an awafin qad balaga masharikal ardi wa magharibaha mu tambaye shi labarin mutumin nan tsawa wanda ya zaga tun daga mafutan rana ha mafaɗanta mu tambaye shi in ya san wannan labarin to annabin Allah ne sannan na uku mu tambaye shi akan abin da ya shafi arroh rai tambayoyi uku nan za mu je mu yi annabi mu kure shi in ji yahudawa fa tambaya ta farko mu tambaye shi yana da labari in ya bata a labarin to mun san maganar da annabi ya faɗa ƙarya ne ba annabi ba ne mu tambaye shi yana da labarin wasu mutane da suka shiga kogo ne na biyu muna fahimta kuwa mu je mu kure shi mu tambaye shi yana da labarin wani mutumin da Allah ya bashi mulki wanda ya gabata a baya tun daga mabudan rana har mafaɗanta ba inda bai je ba sannan na uku mu tambaye shi akan rai kuma a ina yake a jikin gangan mutum a gangan jikin mutum idan ya ce ga inda rai yake to ya yi ƙarya ba annabin Allah ba amma tambayan da aka yi wa annabi akan rai me ya ce kulin ruhu min amrin rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ya ce rai kan daga al'amarin ubangiji na ne akan abin da ya shafi rai ba mu samu wani ilimi ba sai dan kaɗan ni ban isan ce ga inda rai yake ba to akwai wasu abubuwa ina kun ga da manzon Allah ya bada wannan amsan suka ce lalle wannan waɗannan amsosi guda uku ba mai bada su sai annabin Allah manzo in ya bada su to magana ya kare mun yadda annabin Allah ne amma in bai bada su ba to ƙarya yake yi ya zo ya ci da duguzum ne kun san an samu ha annabawan ƙarya bayan mutuwar manzon Allah an samu wani musailamatul kazzab yace shi ma annabi ne Allah ne ya aiko shi aka samu wata mata ma wa ita ma saja almutanabbi'a ita ma tace wallahi ita ma annabiya ce an ne mata wahayi kun ji annabtan yayi ara hawai ha da mata wanda ko limanci ba a ce su yi ba na sallah in an ce limanci ta juma'a wata ra'ayi sai dai a rasa juma'a sai ana jiran liman ta zo sai a ce ai ta bi wata to zai shige sallah da nan a ce na'iba ita ma a ce kai ko kiran sallah ba a ce mata su yi ba ko an faɗa in ka ji muryanta sai dai abin nan magana to ƙarshe wata ran yana da'awar annabta ita ma tana da'awar annabta he suka haɗu a wani wuri he suka yi mitin sai ta ce tun da kai annabi ne nima annabi ya to mu haɗu mu yi aurenmu na annabawa kawai kun ji ma abin ya zamo shirme da kirimba to a daidan wannan gabar sai Allah ta'ala ya ba da labarin waɗannan mutane a sabul kafin ina ce mun ji tambayan da yahudawan suka yi wa annabi to gashi yanzu Allah zai ba shi labarin sai kuma ya ba su labarin ina yin an ba su labarin magana ya ƙare an gama amma gaibi wata rana imam malik ya yi mafarki ya ga mala'ikan mutuwa mun fahimta mala'ikan mutuwa sai ya tambayi mala'ikan mutuwa ce kai ne mala'ikan mutuwa mai zararre ya ce nan ni ne a mafarki fa ya ce to yanzu abin da nake zo tun da kai mala'ikan mutuwa ne ka gaya min kwana nawa ya saula min ka zo ka ɗauki raina sai mala'ikan mutuwan yamar haka ina yana jira ya ji bayani sai aka zo aka cakar maka lauta shi gari ya waye bai ji bayani ba sai ya farka أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يا سكي إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا نعم a lokacin wani bayan ɗage sayidin abin nan annabi isa da Allah ya ɗauke annabi isa a wannan tsakanin aka samu wani wato ƙasan gamin sarki wanda yake azzalim mai zalunci iyaka zalunci sai da'awar shi ne Allah muna fahimta da ya da'awar shi ne Allah ya ce dole shi za a bautawa sai aka samu wasu matasa suka ce su yanzu a ƙarƙashin wannan magana fa suna da gyara suka je suka haɗu suka yi mitin suka ce abin bauta fa Allah ne guda ɗaya ya zo yana maganan a bauta mishi suka ce wallahi ba za mu bauta maka ba sam ya ce to da yake sarkin filosofa ne sai ya ce abinda nake so to yanzu ku je ku yi shawara idan ba za ku min bauta ba ku zo in kashe ku to yanzu mutumin da aka ce ya zo a kashe shi ko yaro ka ce je ka ɗauko bulala maka biyar zai je ne an yaje ɗaukowa ƙarama zai ɗauko in ma ya zama dole da suka je suka ce suka yi mitin suka ce su yanzu barin garin za su yi sun sha ta barin garin gara su tsira da addinin su su je su yi addinin Allah amma nan ba za su bauta masa ba to shine Allah yake ba mu labari yace am hasibata yanzu kana tsammani anna ashabal kafi labarin waɗannan mutanen da ke kogo war raqim da signboard shine raqim lokacin da abin ya faru an zo an manna signboard da sunan waɗannan mutanen shine raqim wai ya kasance wani ayoyinmu mu ne wani abin mu'jiza ne a gunmu na mamaki wanda kai ba za mu iya baka labari ba tambayan da suka yi wa manzon Allah fa cewa annabi ya ba su labari shine Allah ya ce a tsammanin su ba za mu iya baka labari ka gaya musu ba ne? to shine sai Allah ya baiwa annabi labari ya zo ta wahayi a Qur'ani shine yanzu mu ma muka samu bayanin ta Allah mun fahimci gunnan kuwa ta na'am inna Allah inda inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut shine abunda mala'ikan mutuwan ya masa haka inna Allah indahu ilmu sa'a sanin tashin kiyama ba wanda ya sani sai Allah wa yanzul ghaib ruwan da ake saukarwa ba wanda ya san iya sa sai Allah wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada rai bata san me zai faru gobe ba wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut rai kuma bata san aina za ta mutu ba abinda mala'ikan mutuwan ya misha kake kenan shi ma bai san randa zai zo ya dauki ransa ba shine manufar to bari mu dawo nan sai ubangiji ta'ala yake ba mu labari malam yace da Allah ta'ala ya faɗi wannan magana ya ce an hasibta anna asabar kafi war raqim ai ba bada qissatu asabar kaf kissan wayannan mutanen kogon ya fara wal kafi algar ghar sa'in wani kogo ne wanda yake yalwatacce kuma yana kewa ga duwatsu war raqim allaw allazi kutiba fihi asma'u asabar kafi wani allo ne kamar sahibin wanda aka rubuta sunan mutanen alal mashhur a tabbataccen magana wal ma'ana la tazunnul ajaib wal gharaib ma yafuku qissat ashabul kaf ba wai abin mamaki bane dan an baka labari ka ga ya mutu don suna son kure ka malam mujahi yace asibta annahum kanu a ajaba ayatina yanzu a tsammanin ka kana ganin wani manya-manyan abubuwan ayoyinmu ne karka na fi ayatina ma huwa ajab minhum wanda daga cikin ayoyinmu ma har wannan ya kai wani abin mamaki yanzu da suka yi wa annabi tambayan fa a lokacin da suka mara tambaya shi manzan Allah ai zuciyar shi ma hatta yanke yana tsammanin wa yau Allah yau kan za a kule ni za su karyata ni sai Allah ya ce ai ba komai don mu baka wannan labarin ka gaya musu ai ba komai bane daga cikin ayoyinmu ko alamomin tabbatar da annabtanka ai wannan ba komai bane to yanzu sai Allah ta'ala ya ba mu labari yace waɗannan mutane is awal fitiyatu ila al-ka'ab lokacin da waɗannan matasan suka tattaru zuwa kogon ai da suka ki bauta wannan sarkin da suka tashi lokacin da suka tashi rana ta ja mun fahimta irin ja na fitan nan irin durdurun nan sai suka yi mitin suka ce lalle kuwa gara mu bar garin nan mu tafi wallahi mu je mu bauta Allah shi gade da mu koma bautan wancan sarkin mun fahimta yanzu da suka fito rana ta yi ja ta dan irin bullo wannan sai suka haɗu da wani mutum mafalauci ya kwana a jeji yana dawowa da kalan shi ya ce ku kuma ina za ku je sassafa haka suka ce lalle lalle gashi gashi gashi wannan mutumin da ya ce a bauta masa mu muna ga babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya mu da mu zauna a ƙarƙashin bautar shi wallahi gara mu fita mu je mu zauna mu bautawa Allah shi kadai sai ce to ai ni ma yayi mu tafi tare na gamsu da maganar ku amma yanzu mu kore karen nan in karen ya tafi sai mu kama hanya mu ta tafiyar mu sai suka ce to a kore shi aka yi ta kokarin kolan wannan karen a kole shi ya dawo ya ki tafiya sai Allah ya bashi dama yayin magana ya ce haba bayin Allah ku kuna so ku tsayu akan tauhidi kadai ta Allah gurin bauta shi kadai ai ni ma ina so na bauta Allah shi kadai ji wannan ya yi magana yace wallahi duk inda za ku sai dai mu tafi tare sai suka kama hanya suka yi ta tafiya da wannan karen to da suka yi tafiya gari ya waye hantsi ya daga suka ce yanzu in muka yi tafiyan nan fa za a kama mu akan hanya ko kuma a kai mu a je a ce wancan mutumin gashi fa mun sadada mun gudu to mu shiga wannan kogon mu dan buya zuwa wani lokaci to ga dan guzurin su na abinci kadan abincin da suka dan ci suka ce to mu buya zuwa wani lokaci ana bashi ma yi gaba da suka shiga wannan kogon dutsen sai bacci ya kwashe su muna fahimta sai bacci ya kwashe su suka ɗanyi gyangyaɗi ana ci gaba da bacci ana ta fafatawa bali mu ji irin baccin da suka yi da Allah ya ba mu labari bali kuma mu ji farka wanda Allah ya ba mu labari a nan za mu yi karatun a yau da ikon Allah sai Allah ta'ala ya ce udhkur khina iltaja shaban ka ba su labari lokacin da waɗannan matasa suka fita ilal ghari zuwa wannan kogon fil jabal a cikin dutse waja'aluhum awahum sai suka sanya shi gurin zaman su suka buya faqalu sai suka yi addu'a ku ji daga shigan su addu'a suka yi suka ce rabbana ya ubangijinmu atina min ladunka rahama ya Allah ka ba mu rahama nan gare ka Allah me suka fara yi ina roƙon Allah suka ce wahayyi ilana ai atina min khaza'ini rahmatika ya Allah ka ba mu daga taskokin rahamarka khassa maghfiratan wa rizqa Allah ka gafarta mana bautan wancan mutumin da muka yi da ya tilasta mana yanzu Allah ka yafe mana wannan ka gafarta mana kuma yanzu Allah ka dora mu akan manufar mu ka dora mu akan shirya. yanzu abinda suka loka suka ce abinda suka yi na baya da Allah ya gafarta musu yanzu kuma da suka yi nufin za su bauta wa Allah Allah ya dora su akan daidai ba ku ji mun zo fara magana sai ce mana Allah ta'ala ya nuna mana daidai ya ba mu ikon aiki da daidai ba su ma suka ce wahayyi ilana min amrina rashada suka ce ya Allah ai aslihi lana amrana kullahu waj'alna min ar rashidin al mutadina Allah abinda muke bukata a ka Allah ka inganta al'amuran mu gabaki daya sannan ka sanya mu cikin shiryayyu kuma masu biyayya gare ka Allah waɗanda suke shiryayyu to sai Allah ta'ala ya ba mu labari ina ce yanzu sun yi addu'an a cikin wannan kogon kuma mun ji lokacin da suka shigo kogon da yaushe ne ne ina ce da hantsi ne suka shiga lokacin rana ta fito ta yi ja rana ta fito to ga yanda Allah ya gaya mana sai Allah ya ce mi وضربنا على آذانهم في الكأف سنين عددا سنن ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسى لما لبثوا أمدا نعم في الله تعالى يجي wa darabana ala azanihim fil kahfi sinina fa darabana ala azanihim fil kahfi sinina adada ay alqaina alaihim an-nawm fil sinina adida sai Allah ta'ala ce sai muka sanya musu bacci a cikin wannan kogon shekaru kidayayyu da yawa to yanzu bacci in mutum ya zo bacci a ina yake a jikin dan adam a ina bacci yake muka dauki nassin wannan ayan a ina ne alarama azani kunne al'udunu ba shi ne kunne ba yanzu duk lokacin da mutum yana zaune yana angaje mun gane ko yana gyangyaɗi kenan ne angaje ai yana gyangyadi haka in yana jin abin da mutane suke faɗa a shari'ar musulunci to alwalashi tana nan ko kuwa alwalashi tana nan ta warware ba amma idan yi bacci kunnen ka ya daina jin abin da ake faɗa ko wani ya zo ba in yace mu kwan lafiya ba ki gane ba to alwala ta warware mun gane fikin da na fitar mana a wannan aya su wayannan mutanen Allah ya ce fa darabana ala azanihim fil na adada sai muka buga a cikin kunnuwansu suka yi tabbaci shekaru da yawa a cikin wannan kogon yanzu rashin rashin ji a kunna in mutum ya kwanta to yayi bacci kenan amma nan yanzu kika kwanta duk abin da ake faɗa kina ji to baki bacci ba sunan shi gyangyaɗi ko da za ki ɗan ji wani lokaci wani lokaci baki ji ba ai mai littafin a ashmawi ya gaya mana ƙawilun tatsilun yankubul wudu'a bacci mai nauyi kuma wanda ya yi tsayi alwala ta warware mun ji yan yanzu ya kwanta kina ta shalar bacci kika daɗe kina yi kuma baccin ya yi tsayi alwala ta warware in dai ba jin abinda mutane suke faɗa baki da alwala sannan sai ya ce ƙasirun, saƙilun yanqudul wudu'a dan gajere ma mai nauyi yan mintuna kika yi ɗan kaɗan, amma ba kya jin komai kin daina jin komai na ma tashi saki alwalaki sallah mun fahimci wannan gaban na uku tawilun khafifun yustahabbu minhu Ya yi tsayi amma bai yi nauyi ba irin kina zaune yin an yi magana za ki ce eh a ce wance na kwana jamwari ki danyi hakan nan to wannan an so a saki alwala amma an baki sake ba alwala ki tana nan daren dakan amma an so a saki qasirun khafifun la yanqudhu alwudu'a amma wanda yake gangadi ne dan kadan kuma bai yawa ba baya warware alwala amma in dai bacci aka dade ana yi kika daina jin abin da ake faɗa to da zaran kin tashi sake alwala banda annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai yi bacci ya tashi da alwalashi sai shi kadai kususiyar manzon Allah ne wata rana ya kwanta a ɗakin na na Aisha yayi nafila da daddare sai ya kwanta yayi bacci yayi bacci yayi bacci sai ya farka da ya farka kawai yana tashi sai ya ce Allahu akbar sai da ya raka'a bi sallama na na Aisha tace manzon Allah kai bacci fa alwalanka ta warware yace a'a mu annabawa idanuwanmu ne suke bacci amma zuciyan ba ta bacci Manzan Allah in ya kwanta yana bacci kamar a farke duk abin da yake idanu suna bacci amma zuciyar wallahi kamar ki a kwance yanzu zuciyar ba ta bacci amma ido yana bacci amma ke fa da ni da ke duk mun kwanta muka yi bacci ba ma jin abin da ake zuciyarmu ma ta yi baccin to shi manzan Allah in yi bacci mai nauyi alwala ba ta warware ba amma mu in muka yi bacci mai nauyi dole za mu saki alwala to mun gane hukuncin fa darabana ala azanihim fil kafisina na adada malam ya ce muka sanya bacci a cikin kunnuwansu shekaru da yawa a cikin wannan kogon sai Allah ta'ala ya ce mun yi wannan ne kuma ba aznahu sannan sai muka farkar da su suka tashi shekara 309 suka yi suna bacci shekara nawa 309 Allah ce kuma ba aznahum lina'alama ayyul hizbaini ahsari ma labithu amada sai muka farkar da su Allah ta'ala ya ce ai thumma asqainahum jimalan min ba'di nawmihim at-tawil sai muka farkar da su bayan baccin su mai tsayi linara ayyul fariqaini adqul ihsa'a lil muddati allati namu hafil kafi a cikin su zamu ga waye ne ya iya kirga iya kwanakin da suka yi suna baccin Allah ce da muka farkar da su a daidai wannan lokacin sai kowa yana tunani kala fit Malam mala yace wal murad abinda ake nufi da waɗannan mutane walladina ba'athahumullahu ta'ala ilaihim hatta ra'awhum malam mujahid yace kwanakin da suka yi suna baccin Allah ta'ala yana ta maganganu akan waye a cikin su zai gane kwanaki nawa suka yi ittalafu fil muddati allati labisuha fil kafi fa qala yawman sai wasu suka ce na yawon abu a yawm ko wasu daga cikinsu mutanen za mu ji maganin a cikin alkur'ani a wani wuri Allah ta'ala ya ce wasu suka ce su shida ne ko da karensu na bakwai a wani wuri su bakwai ne da karensu na takwas an ce kamsatun mako a salasatun wa rabi'un kalbun ko a wani wuri aka ce su uku ne da karensu na hudu a wani wuri aka ce su hudu ne da karensu na biyar a wani wuri aka ce su biyar ne da kalensu na shida a wani wuri aka ce su shida ne da kalensu na bakwai wa uhum kalbihum ko rajaman bil saboda haka sai suna tambayan junansu a juna sai suna cewa to yanzu mukan a cikin wannan kogo kwana nawa muka yi muna bacci sai wasu suka ce na yau au ba abu yau na ga mun yi kwana ɗaya dai ko wuni ɗaya abin da ya sa sun kwanta ne lokacin da suka kwanta rana ta budo da safe kuma da suka farka ya suka farka lokacin rana ta zo faduwa mun gane ko sun farka lokacin rana ta zo fitowa a sun yi baccin lokacin rana ta zo fitowa amma sun farka kuma lokacin rana ta zo faduwa to da suka duba ya suka ce labis na yau au ba a yau mun yi baccin kwana ɗaya dai ko kuma wuni ɗaya yanzu idan rana ta fito ta zo faɗuwa kan ina wuni ɗaya ne wasu suka ce wuni ɗaya ne wasu suka ce a mun kwana fa mun wuni ne a junansu fa to shine sai Allah ta'ala ya ba mu labari sai ya ce me wa rabbana ala qulubihim ko na'am Allah ya ce wa rabbana ala qulubihim isqamu lokacin da muka sanya a cikin zukatansu lokacin da suka tashi faƙalu rabbuna rabbus samawati wal ard suka ce ubangijinmu shine ubangijin sammai da ƙasai Allah shi kadai lam nad'u lan nad'u min dunihi ilahan har abada ba za mu bauta wani ba Allah ba ba za mu kira wani ba Allah ba ko mun tsallake aya Allah ya ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil ghaibi mm, za mu baka labarin su Allah ta'ala ya ce kai da ke da ni duka Allah ce za mu kissanta muku labarin waɗannan mutane in ji Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da suka farka isqamu da suka tashi ai hina qamu ne da ilmalik da suka farka a gaban wannan sarkin suka tashi da sarkin ya yi musu bayani yace ku bauta min suka ce wallahi ba za mu bauta maka ba suna tashi Allah ta'ala yace innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda waɗannan mutanen wasu matasa ne da suka yi imani da ubangiji Allah ce sai muka ƙara musu shari'a yanzu ashe in muna neman shari'a idan ka gari ya ci gaba to da matasa ne suka ci yadda garin gaba amma inda dan tsofi ne ina magana yanzu in aka yi maganan ci gaban addini inda ka gari addini ya ci gaba to matasa ne suka ci gaba suka tsayu akan addini sai ga garin di ya zama na kwarai amma in matasa suka koma yan kwallo gaba daya shi yasa a yanzu in ka je babban filin kwallo sai ga ga katon fili ga kuma wani dan karamin fili ɗansa da ya haifa ga can jikansa ma can na yala ƙanana a na manya can na yala ƙanana can kuma ga na mabiyansu da Allah ba haka bane to yanzu wayannan matasan da suka tsayo akan kwallon da kannansu da suka tashi su ma suna yi kwallon zai balu ne da tsayuwa suka yi akan addinin Allah suna karantar da al'umma da yala matasan ma ina haka za su tashi to balin ga ya muku gaskiya in dai matasa samari suka doro akan addinin Allah duk ƴan mata ma sun zama na kwarai kowa ya ta zama malama to kowane ustaz ya tashi sai ya ce shi ba zai aure ba sai mai hijabi to ke dan Allah yanzu kya sa gyale to in kin sa gyale kowa ya tashi ya ce mai hijabi yake so ke ba za ki san miji ba kenan kin ga ke ma dole ki koma hijabin ko baki koma dan Allah ba kai koma dan ki aure to yanzu nan in matasa suka zamo na kwarai to kowa ya zama na kwarai mata sun zama na kwarai yara ƙanana sun zamo na kwarai to shine sai Allah ya ce waɗannan mutanen innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda rabatana ala qulubihim Allah ya ce sai muka karfafa zukatansu da imani isqamu lokacin da suka tashi a gaban wannan sarkin faqalu sai suka ce gaskiya mu kan fa rabbuna rabbus samawati wal ardi mu shine ubangijin samai da ƙasa lan nad'u min dunihi ilahan ai lan nushrika ma'ahu ghayruhu fa huwa wahidun bila sharika ba za mu bauta wa kowa ba sai Allah ta'ala shi kadai in dai muka bauta wani Allah ai laqad kunna idan shababa ai la in abanna ghayrahu takunu qad jawazana al-haqqa in dai muka bauta wani Allah ai mun ketare iyaka wa wa khudna an sawab mun kauce akan gaskiya wa afraqana fi zulmi wa dalal kuma mun bata mun fada cikin zalunci da halaka lalle in dai muka bauta wannan mutumin wallahi mun fada cikin zalunci da halaka wannan fa agun mitin din da suke yi ne na barin garin suke fada suka ce maganan ya ce mu bauta masa wallahi ƙarya ne ai mukan rabbuna rabbus samawati wal ardi ubangijin mu shine ubangijin sammai da ƙasa in dai muka bauta wani Allah ai lalle mun zo da zalunci kuma mun aikata mummunan abu kawai mu bar garin ma mu je mu bauta wa Allah a duk inda ya dace sai Allah ce haula'i qaumuna haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alaha hmm. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا نعم yanzu ba suna mitin din barin garin ne ai kun ji abin da suka faɗa na farko suka ce inda abun bautan mu Allah ne shi kaɗai mun san da wannan suka ce wallahi haka ne in muka bauta wannan fa mun halaka suka ce haka ne to sai ga magana ta biyu ma duk wannan famitin din da suke yi ne Allah ba mu labari ya yace haula ya na takhazu min dunihi aliha suka ce ɗanne kun ga mutane nan fa sun wani abin bauta ba Allah ba idan kuma muka a akan wannan laula ya tuna alaihin bisu tsanin bayin, to da yace mu bauta mu yi masa bauta ai ya kamata mu samu wani dalili mai ƙarfi, ga dalili mai ƙarfi na bautan Allah in ruwan sama ne mun san Allah ne yake saukar da shi in cuta ta same mu mun san Allah ne yake warkarwa idan muka samu arziki mun san Allah ne yake bamu idan muka yi shuka mun san ba mai iya tsanar da shukan sai Allah to su yanzu da suka ce mu bauta masa da waɗanne bayani za su zo mana ai da ya kamata su zo mana da wani dalili mai ƙarfi inji Allah Allah ya ce fa faman mu mimman iftara ala Allah kadhiba ai la ahadan azlam babu wanda ya fi zalunci a duniya kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah ya ce shi Allah ya ce kuma Allah bai faɗa ba yanzu shi da ya ce a bauta masa ai kirkiran karya ya dangana wa Allah ko <coughs> to yanzu wannan mitin inda da suke ne suka ce gaskiya fa wannan mutumin da ya ce a bauta mar ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah wallahi ya isa cikakken azzalumi kawai abin da za mu yi mu bar bautansa mu tafi kawai mu bar garin mu je mu bauta wa Allah shi kadai mu bar bautan wani Allah wannan abin da suke faɗa a gurin mitin kenan shine sai malam ya ce mana ha'ulayi qaumun ittakhadhu min dunihi alaha ay haula'i ahli biladina abadul asnama taqlidan min ghairi hujja suna bautan gumaka ne sun dole, sun toge akan bautan gumaka kuma babu hujja laula ya atuna alaihim bi sultanin bayyinin ay halla ya atuna ala ibadatihim Habib, burhanin zahir wal gardu min at tahdhib suka ce aida sun zo mana da wani bayani ne na cikakken bayani to da za mu iya gane cewa a bauta wani Allah ya fi amma ga bayani ɓaro-ɓaro hankali ba zai baka ka bauta wani ba sai Allah sannan ya zo ya ce mu bauta masa wannan ba suna magana a gummitin din ne suka ce wallah ba za mu fasa bautar Allah ba shi kaɗai za mu bautawa tunda shi yake ba da lafiya shi ke bayarwa shi ke hanawa shi ke sanyawa mace ciki a cikin ciki kuma ta haifi wannan cikin mutum ya zo ya girma yanzu shi ya yi sai ya ce shi ya girmar da mu ne to ya zo mana وإذ اعتزلتموهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكأف ينشر لكم ربكم من رحمته من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا sai Allah ta'ala ya ce wa idhi tazaltumuhum su ba suke mitin din suka ce wallahi kun ga in muka bijire muka rabu da su Muwa kaulace musu muka bar gunnan fa'awu ai iltaja'u ila kafi sai muka tattare muka tafi wani kogo muka je muka buya a wannan gurin mu yi ta Allah shi kadai insha Allahu yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ayya basutu rabbukum wa yusiu alaikum rahmatahu Allah ta'ala zai yalwata mana arzikinsa duk halin da mutun yake ciki duk wahalan da yake cikin ya maida al'amarin sa zuwa ga Allah dadin na Allah ne ka bauta wa Allah ka zauna da talauci ya zama kana da arziki ba ka bautan Allah mun ji shawarar da suke yi suka ce mu tafi mu zauna mu bar gidajenmu da iyalanmu mu je mu bauta wa Allah shi kadai mu zauna a cikin kunci mu je mu mutu mu samu rahaman Allah wallahi ya fi mana mu zauna cikin arziki mu muna muna saban Allah ya fi mana abinda suka faɗa kenan rana ita yau mun je fasting Daidai wannan lokacin na iso nan ina jin daidai wani lokacin na kusa shiga gombe mun je shugabanninmu suke ba mu labarin wani abin da ya faru a yankin filiya can yankin gwandun gwandun din nan wani gida ne aka je da'awa gidan gaba ɗaya mata ne a gidan amma giya suke dafawa aikinsu dafa giya sana'a su kenan da aka yi musu wa'azi suka ce sun musulunta dama arna ne sun kalwa musulunci to musulunci ko kun san baya da za a ce mutum yana musulmi kuma aikin shi dafa giya sana'arsa shugabannin kungiyar izalan nan ta jaha, suka ce so ba za a yi su karba addinin islama kuma suna dafa giya ba suka ce wallahi dafa giyan ma sun bari matan fa suka ce sun daina malaman da suka je suka ce to su kuma da masu kuɗi suka ce su kuma sun yi alkawarin canza musu wannan sana'an da sai da mai manja da man gyada wallahi haka aka ba su jari kowa aikinta sana'anta sai da manja da man gyada za a zo gombe a yi mata sari a kai mata manja da man gyada tana sayarwa tana sayarwa duk masu dafa giyan sai gashi kowa ta yi kuɗi yanzu Allah ya canza musu ko bai canza ba wallahi bai wuce sati ɗaya ba ɗayan Allah ya mata rasuwa da kalmar shahada ta cika na rantse da Allah wanda da aikinta dafa giya ne to bari ga ya miki yar uwa manzon Allah ya ce duk mutumin da ya bar saba wa Allah akan abin da kina ganin shi ne kika ki kika daina saboda wannan sana'ar saban Allah ne Allah ya yi alkawari zai canza miki da wanda yake na halal kuma mai daɗi? ko menene duk yadda kike samun kuɗi in an ce wannan abin barna ce ki daina shi wallahi Allah ya alkawari sai ya canza miki alkhairi wannan kuma laysa al-khabaru kal mu'ayana akwai wani talibi na ne alaran mana ne wani dan uwa ya dauke shi ya tafi da shi can wani gari da ake cewa fufore ya je zauna a gurin Ali sunna ne ya sha sunna ya amai da bid'a ba shi ba bid'a sun yi hannun riga to sai ya zamo ya zauna a gidan mai aikinsa kawai kirga wannan kudin idan aka sai da mai shi yanzu ba ya zama manajan ba kenan amma wannan mai gidan ya ce wallahi in dai bai dawo yana salatul fati ba ya dawo takakken dan dariƙa ba yana fa zaɓe ya ce wallahi sai dai ya kore shi a gun sai mun waya ya ce faga abin da yake faruwa yau in na fudda littafin suna zan yi karatu ma ba za a banni ba a wannan gurin yaya zan yi na gaya masa na gaya masa a waya na ce ka baro wurin ka dawo wallahi abin da na gaya mishi kenan na shawarci babansa baban ya ce duk yadda kai yayi na ce to ni a gani na da ya kauce a kan aqidar sunna in ya shekara a cikin bid'a ya zama kasan gamin dan bid'a ni ko da na yi asarar shi ya dawo bida'a, gare ya bar wancan duk kudin da zai samu ko ya kai fanta ba sama wallahi sai gashi ya dawo ya zai zauna yanzu halin da ake ciki Allah ta'ala ya arzuta shi ya zama mai kudi ina nan? ina ce dama biyan bukatan ake nema to yana ahli sunna kuma ya zama mai kudi to kun ga haka addinin Allah yake duk lokacin da ka bar sabawa Allah sai ka komo zuwa ga addinin Allah ka akan shiriya ta Allah Allah ta'ala zai canza maka wannan batan ya dawo shiriya Allah ta'ala yake ba mu labari anan su waɗannan ashabul kafi suka ce mu kan lalle gara mu tattare mu koma wancan wurin Allah ta'ala zai sanya mana alkhairi a rayuwar mu to yanzu ga shi sun dawo suna neman rahama a gun Allah suka ce wa ila ilakum min amrikum mirfaqa in Allah ya yarda in dai muka ƙaura? muka bar bautan gumakan nan bautar wannan mutumi ayya basutu rabbukum wa yuwassu alaikum rahmatahu Allah zai yalwata mana rahamarsa wa yuhayyi ilakum min amrikum mirfaqa ayusakhil alaikum asbabur rizq dai dan arziki ne Allah ta'ala zai sauke mana sababin arziki wa ma tartafiquna bihi min min gaza'in wa asha'in fi hadzal gar duk abinda muke bukata na ci da sha Allah ta'ala zai fole mana a cikin wannan kogon saboda haka da mu bauta wa Allah a da mu bauta wani Allah gara mu tafi mu je mu zauna a kogon nan mu bauta wa Allah shi kaɗansa ba shi da abokin tarayya in Allah ya yadda Allah zai sama mana mafita mun ji shawaran da suka yi yanzu sun gama shawara sun shiga wannan kogon da suka shiga wannan kogon mun ji dai bacci ya kwashe su to gashi yanzu Allah zai ba mu labari wani irin bacci suka yi yan uwa muna gane kisan kuwa muna fahimta da kyau الله يمنع البركة توقع ابن ده الله يفدع إنك ذوكم وترى الشمس إذا طلعت وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كأفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال نعم ذات تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه نعم ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا to ga labarin da Allah ya bamu ba ga shi dai yanzu kan sun yi mitin sun ce gala su dawo kogon su zauna ba duk wani arziki Allah zai iya ba su su da su mutu suna bautar gumaka bautar wani Allah gala su zauna su dawo su bautawa Allah shi kadai wallahi ko ke. duk arzikin da zaki samu in dai saban Allah ne dan da kika mutu kika bar wani arziki illa shikenan to gara mutum ya zauna da talauci da kaskanci ya bautawa Allah shi kadai yafi masa alkhairi sai Allah ya ba mu labari yace Wata shamsa idza tal'at ba yanzu suna kwance a cikin wannan kogon ba mun ji kuma bacci ya kwashe su ko Allah ya gaya mana a can yace fadarabana ala azanin fil kafirin adada yanzu da suka kwanta Allah ya ce Wata shamsa idan ka gani za ka ga rana iza fala'at idan ta fito daga zarar rana ta fito suna kwanci a cikin wannan kogon Allah ya ce idan rana ta fito a cikin wannan kogon ai tara hal mukhafaf ash-shamsu iza fala'at tamilu an kafihim jihatal yamin idan rana ta fito sai ta dan gasa bangaren nan sannan wa iza garabat taqribuhum zata shimal in ta zo faduwa ma sai ta dan bugi wannan bangaren nasu saboda yanzu nan in suna kwance ko kwana goma sha biyar mutum yana kwance ai balinsa zai rube to Allah ta'ala da ikonsa ya turo idan rana ta zo fitowa suna cikin kogon sai rana ta fito sancan kogon sai Allah ya turo mai juyawa ya juya su da ikon Allah sai wannan balin ya sha rana ya ɗan gasu idan ta zo faduwa sai Allah ya juya su ta balin hagu sai shi ma wannan balin ya sha rana suna nan suna ta su abun su shekara 309 Allah ya ce wahum fi watin minhu suna nan a cikin wannan kogon ai wai zagarabat taqabahum wa tab'adu anhum jihata shimal wal gardu anna ash-shamsa la tusibuhum inda tulu'iha wa inda ghurubiha karamatan lahum min Allah li alla tu'dhihim biharriha abinda ake nufi anan malam yace rana ba za ta kona jikinsu ba sannan kuma in ta zo faduwa ma ba za su sha rana ba kin san yanzu in kina zaune a inuwa idan rana ta juya ta koma nan sai ki sake juya kice, inuwan ta bar wurin balin koma can to su haka Allah yake yi yayi haka ne Allah yana ta juyawa rana ba ta samun su yanzu za ta gasa jikinsu har su ji zafi saboda karamar su inji malam sannan bayan haka wahum fi faje fajwatin min ai fi a fi muttasi'in min al-kafi wa fi wasihi bi haythu la yusibuhum ash-shamsu la fi ibtida'in nahar suna ciki suna yalwace a cikin wannan kogon ta yadda rana ba za ta kona su ba su ji rana kaifinta ta yadda kuma in ta zo faɗuwa ma ba za ta gasa su ba haka ma a ƙarshe Allah ce zalika min la wannan fa yana daga cikin ayoyi na Allah da isa na izza na Allah in ba Allah ba yanzu waye sai wannan banda Allah ba wanda ya sai wannan sai Allah ya ce ai zalika sani min dalail qudratillahi ta'ala albahira wannan aikin yana daga dalilan ikon Allah ta'ala bayyanannu baro-baro mala abdullahi dan abba zai ce law anna shamsa tatalu alaihim la aharakatuhum inda ranan za ta fito akan su aida ta gasa su a ce kullun rana ta yi ta fitowa tana gasa su duk abin da kika ajiye a rana ko menene shi in dai kin ajiye shi a rana yau rana ya buge shi gobe rana ya buge shi zai ga ya canza ko ba zai canza ba to yanzu ranar ma Allah ta'ala ya salala musu idan da za ta fito abdullahi dan abba zai ce wallahi da ranan ta gasa su gaba ɗaya sun kone a ce sun yi irin wannan shekarun a rana ai da sun narke walau annahum la yuqabbiluna la akalathum al-ard inda kuma ba a jujjuya su ai da kasa ta cinye su kuma du da a ce ranan tana fitowa a kansu da ta gasa su da kuma ba wanda yake juya su cikin ikon Allah da kasa ta cinye su rumus to ki duba ki gani a rayuwar nan ko karfe ina ce mun ga karfe da za ki kafa shi yau yana nan gobe yana nan wallahin Allah wata rana sai kin ga gindinsa kasa ta cinye in aka shekara talatin ko arba'in ko a jikin barandanki aka sa karfe ki dubi karkashin wata ran sai kin ga karkashin kasa ta cinye shi sai kiga kuma yayi kofa wata ran ma sai kiga ya fadi ina ce dai haka ne to su yanzu wayannan mutanen da suka yi shekara tara in ba dan Allah na jujjuya su ba da yanzu ƙasa ba ta cinye su ba ne sai Allah ta'ala ya ba mu labari ya ce manya ya haɗi fa huwal motar ai man yi wafi bil iman duk wanda Allah ta'ala ya yi masa muwafaka ya daidaitar da shi ya samu imani wai rishiduhu ila tsariƙi sa'ada Allah ya shirya da shi akan hanya ta samun rabo fa huwal motar di hakan. wallahi wannan shi ne shiryayye na gaskiya wanda Allah ya shiryar da shi shi ne shiryayye na gaskiya sannan wa man yudlil wanda Allah ta'ala kuma ya batar da shi falan tajid lahu waliyan murshida ay wa man yudlilhu bi su'i amalihi wanda yana mummunan aiki aka masa wa'azi aka masa wa'azi ya ki wallahi ya bata ba wanda kuma ya isa ya shirye da shi duk duniya falan tajida lahu waliyan murshida ba wanda ya isa ya shirye da shi inji Allah bai da wani majibinci wanda zai shirye da shi akan wannan shirya sai Allah ya ce mai a gaba ga dai kissan muna so mu je dab da ƙarshe wa tahsabuhum wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud na'am wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata ash-shimal na'am wa kalbu wa kalbuhum وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا daɗin ka ce wani muli ita ne ko? na'am Allah ta'ala ya ce wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud idan da mutum zai leƙa cikin wannan kogon Allah ya ce wallahi sai ka ɗauka ma a farke suke amma kuma bacci suke ga ido a buɗe amma suna bacci baccin zomo ko bacci kawai suke ta shara kuma ko yawon bacci babu kuma ba mai gwardi balle a ce in sun yi gwarti in wani ya zo wucewa zai ce ji wani abu a nan ya zo ya leka kuma ya gansu suna nan bacci suke ta yi yanzu shekara ɗari uku da tara a iya waɗanda suka sani kam sun kare. gobe yin Allah ya kai mu muka dawo za mu ji ƙarshen kissa mu ji yaya aka kare da waɗannan mutane a sabul kafi Allah ta'ala ya ce wani wa za ta yamini wa za ta shimal muna jujjuya su dama da hagu Allah ta'ala yake juya su da ikonsa idan suka dan nan kaman ya gaji a juya nan to ko kai da ba bacci yake ba yanzu nan idan kika zauna kika yi kwanciyar magirbiyar kika gida idan kin yi awa biyar ai zaki ga ji sai barin jiyo ta wannan bangaren ko mutum ba zai jiyo ba zai jiyo in kin kwanta ta bari daya kika kwana da daddare ina yin kin tayi zaki ji ki nan na ciwo sai a ce ai bacci ne abin nan taurin to su Allah ne yake jujjuya su dama da hagu wal kalbuhum basiqun dira'ihi bil wasi ga karen nan kuma shi kuma wannan karen ba su ai dai kun san dama sun tafi tare da karen ko karen kuma yana kwance ya shimfida zira'insa shi ma a gefe shi ma yana tabarci karen ba baccin ya dauke shi fa shi ma yana nan yana ta zuba bacci karen ma ya shimfida zira'insa irin yadda kare yake kwanciya ya hakan nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yabsutu adukum zira'aihi in bisaqal kalbi ko kada in kina sallah ki riga shimfida zira'in ki kun sa akwai wanda har yanzu in sun zo sujada maimakon mutum ya haka sai ya haka ya kwantar gaba daya to manzon Allah ce kada yanku ya yi haka za mu zo mu yi sifan sallah tun daga benci ina ga zai ishe mu sujada in Allah da kafin karshe sai mun yi irin yadda manzon Allah ke sujada da komai addinin ba koya mutum ba zai koya ne nufin ku wallahi ba zai koya ba haka zai tashi kullun ya zamo kamar aitan nas haka kawai yake ta yi Allah ta'ala ya ce idan ka zo ka leka wannan kogon za ka yi tsammanin ai laura aitahum ayyuhan nazir kai mai hanga inda za gani nazanantahum iqazan kai ka ce a farke suke saboda litabtaha uyunahum wa tuqallibuhum wal hal annahum niyam saboda idanuwansu a buɗe kuma ana jujjuya su jikinsu ko ƙasa babu amma a halin nan bacci suke yi Allah yana jujjuya su yadda yake so a gefensu kuma ga wannan karen yana nan a kwance a wannan gurin ai wa kalbuhumul ladhi tabi'ahum basitun biraihi bi fina'il kafi ka annahum yahrusuhum karen ma shi ma yana kwance ya shimfida zira'in sa a bakin kogon kai in ka zo ka ce gadin su yake yi amma shi ma baccin yake yi inji Allah Allah ta'ala ya ce lawi qala'ata alaihim ke inda zaki reka su a lokacin ki gansu Allah ya ce ta minhum firara wallahi da ka juyo da gudu kaga mutum yana kwance ga gashi kun san gashin kansa ba zai daina fita ba idan yana bacci to gashin da ya shekara 309 ba aske shi waya zai yi farce ba zai daina fita ba ko zai daina to farcen da ya shekara 309 iya ina tsayinsa zai kai da Allah muna fahimtar darasin namu kuwa muna ganewa da kyau Allah ya muku albarka da haka Allah ce kai inda ka leka kogon ka gansu fa min minhum firara walla Allah ce da ka juya da gudu wala mul'ita minhum ru'ba ai law shahadtahum wa hum ala tirkal hal la fararta minhum hariban ru'ban minhum da ka juya ka gudu dan tsoron su wa zalika lamma albasatuhum Allah min alhaiba saboda abinda Allah ta'ala ya sa na kwarjini a gurin su da zaka hange su da ka gudu Allah ta'ala ya ce ya taƙallabu na wala ya da za ka gansu a wannan lokacin wallahi da ka juya baya da gudu saboda kuma da zuciyarka ta cika da tsoro ai dole ka tsorita Allah ya sanya musu haiba tsorita za ka yi to anan za mu tsaya lokaci ya yi daidai